الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من لساني يفقه القول وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu a wannan yammaci na ranar alhamis shida ga watan rabi'u tsani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha uku ga watan sha biyu shekara dubu biyu da sha takwas miladiyya mun haɗu domin karanta littafinmu na al'adabin mufrad littafin da aka fara malamin hadisi أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ولا كما وانا شني درس منا بوما اسمونا الكتاب يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب صلة الرحم مؤلف الكتاب متي وانا باب نيجي زي ما قلنا اكن صلة الرحم سادر بزمنشي ma'ana kana da dangi kana da ɗan uwa wanda jini ya haɗa ku to wannan babin zai magana akan wato matsayin sadar da zumunci قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أمر ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال سمعت موسى ابن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسل الرحم أخرجه المصنف في, في زكاة في زكاة في زكاة السعي والعدب ومسلم في الإيمان والنسائي في الصلاة وفي العلم babin yana zai mana magana akan matsayin sada zumunci malam da zai kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahih littafin sa na sahih Bukhari sannan Muslim ya fitar da shi a cikin sahih Muslim a kitabul iman Bukhari ya fitar da shi a kitabul adab Muslim ya fitar da shi a kitabul iman haka Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a kitabus sala da kitabul ilm malam ya koro isnadi daga abu nu'aim har kan musa ibn talha har kan musa ibn talha musa ibn talha ya ce ya zama yadkuru an abi ayyub al-ansari yana ambatar wannan hadisi ta hanyar abi ayyub al-ansari wanda yake sahabi ne yace anna arabiyan lallai wani mutumin kauye malamai sun yi kokarin su faɗuwa ne ne wannan mutumin kauyen wannan suka ce laqit ibn sabra wasu kuma suka ce sakhar ibn qaqa al wasu ma suka faɗi su wanda ba wannan ba dalilin da sa kuma sunayen mutanen suka yawaita saboda kissa ta faru ba su ɗaya ba su biyu ba kaga zai yi wa waccan ta faru ne daga laqit ibn sabra wannan kila ta faru da sakar ibn al-qaqa al-bahili wata kuma ta faru da wani to wannan mutumin kauyin arada lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kawai sai bujuro manzala sallama fi masiri a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin tafiya kwatam kawai sai ga mutum arabsa فقال مكم لنا زوا غبان النبي صلى الله عليه وسلم سيتي اخبرني ya ma'aikin Allah ba ni labari ma yuqarribuni min aljanna ba ni labarin abin da zai kusantar da ni zuwa ga aljanna ma'ana me zan aikata da shiga aljanna muna gane ha wa yub'iduni min an-nar kuma ka ga abinda zai nisantar da ni daga wutar jahannama ma'ana ga ga mai aikin alkhairin da zai kai shi aljanna a ga mai kuma aikin sharrin da zai raba shi zai da wato a ga mai aikin alkhairin da zai kai shi aljanna kuma ya raba shi da wuta qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a ka bautata wa Allah kada kai shirka da Allah da wani abu wannan shine abu na farko domin dukkan nagartarka dukkan da'arka ga Allah mana dukkan kirkin ka, matukar kana shirka da Allah Allah ba zai karba ayyukan ka. Allah ba zai taɓa karɓa ba sharaɗin a karɓi imanin aikinka shine ya zama kana da imani shi sa ce man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min kaga man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min duk wanda ya aikata aiki na gari mace ne ko namiji amma wa huwa mu'min alhali yana mu'min domin wannan wawun wawul hali muna gaya alhalin yana mu'mini ashe wanda ya aiki na gari ko ba mu'mini bane zai amfane shi kaga ba zai amfane shi ba man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min muna gane ha duk inda Allah zai magana aiki na gari zai magana kuma imani shi sa wasu ayoyin sai fara da imani innal ladina amanu sannan wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im muna gane ha nabi ya ce wa tuqimus salata sannan ka tsaye da sallah mana ka kula da rukunanta ka kula da lokaci ka kula da duk abin da ya kamata ka kula da shi wajen tsaye da bayar da sallah malamai suka ce sai da sallah abu hudu ne abu na farko ka yi ta don neman yarda Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din na biyu ka yi ta akan lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta na uku ka yi ta kamar yadda Annabi sallama ya koyar sallu kamar aikin muni usalli kai dan Allah ka yi akan koyar manzan Allah ka yi don Allah ka yi akan koyar manzan Allah ka yi akan lokaci sannan kuma sai mai sai ka dawoma kana yi ba yau ka yi gobe kake yi alladina hum ala salatihim da'imun dan da yace innal insana khuliqa halu'an to wannan shine tsayin da sallah abu yi dan Allah yi a cikin lokaci yi akan koron hadisun hadisin a kan sunnar manzon salama kamar yadda hadisun bukhari hadisun malik ibn muwairi ke bayani sannan kuma ka dawo kana yi ita ba a dina abu na uku sai ce wato tu'ti az-zakata wato zakata ka bayar da zakka mana in dai kana da wadatar da ta kai da dukkan wani sharadi da wani ka'ida da Allah ya sa to lalle ka bayar da zakka wata silon wahim sannan ka sadar da zumunci mana don da yake da alaka da kai ta fuskar dangantaka to za ka tsayar da wannan zumuncin ta sadar da wannan zumuncin ta hanyar kai ziyara ta hanyar taimaka masa ta hanyar agaza masa amma yanzu yawa za a ga wani ɗan uwanka ne ba ka danganta kanka da shi saboda me saboda talaka mu abin da muka ɗauki rayuwa shi ne kuɗi kamar shi ne wani abu kuɗi ko ba shi ne wani abu ba ɗan uwanka ɗan uwanka ne ba a zaɓen ɗan uwa Allah ne ke zaɓa ya danganta ka da mutanen da zai danganta ka da kai a matsayin ɗan uwansu shi sa daga hatta a dangin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai ne shi alhali kuma shi yafi kowa imani shi yafi kowa nagarta shi Allah ya fi so amma a cikin a cikin dangin sa an samu wanda ba su imani muna gane ha قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني سليمان ابن بلال عن معاوية ابن أبي مزرج عن سعيد بن عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرد منه قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام العائب بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أسلم من وسلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم أخرجه المسلف في الصحيح في التفسير والأدب والتوحيد ومسلم في الأدب والنسائي في التفسير wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi a cikin sahih bukhari a kitabut tafsir da kitabul adab da kitabut tauhid ina ba ta mun gane guri uku kamar yadda muslim ya fitar da shi a cikin kitabul adab kamar yadda imam an-nasa'i ya fitar da shi a kitabut tafsir a malan ya koro isnadi daga isma'il ibn uwais إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأسبحي أبو عبد الله ابن ابن أخت الإمام مالك شون إسماعيل ابن أبي أويس إرقوي إمام مالك استتاي فيش من أغانا إمام أمد لا بأس به من أغانا Ah. to shi wannan Ismail ibn Abi Uwais bayan ya koro isnadin kai da Ismail daga Ismail ibn Abi Uwais zuwa ga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace خلق الله عز وجل الخلق Allah maɗaukin sarki ya halicci halittu muna gane ba? ko dai bayan ya halicci halittu gaba ɗaya ko ya halicci rayukan halittu gaba ɗaya tun daga annabi adam har zuwa zuriyarsa gaba ɗaya sai da aka halicci rayukan bayan Allah ya gama halitta ma fara da minhu bayan Allah ya gama halitta kamatar rahimu sai zumunci ya miƙe zumunci yana miƙewa faƙala sai ya ce ma mana ukfuf kame dan tsaya zan yi bayani muna gane ha kalma ce da laraba suke faɗa tsayar da kai suna so su yi wani bayani qalat tace hada maqamu la'ib bika min alqati'a ya ubangiji wannan shine mai shine matsayin mai neman tsari da kai akan kada a yanke shi ma'ana zumunci baya so a yanke shi wannan shine matsayar Mene neman ka ya Allah dan kar a yanke shi ina bata mun gane qal sai Allah ya ce ala tardaina an aslama wasalaki wa aqta'a man khatak aba zumunci inji Allah ba za ka yarda ba na sadar da wanda ya sadar da kai da aljanna na yanke wanda ya yanke ka daga aljanna mana wannan implied ne yana nuna cewa sadar da zumunci hanyar shiga aljanna ce yanke zumunci kuma hanyar shiga wuta ce da zumunci ya tashi magana yana neman a tsare shi daga kin sadar da shi sai Allah ce yanzu zumunci ba za ki yarda na sadar da duk wanda ya sadar da ke zuwa ga ta zuwa ga aljanna ta ba na kuma yanke duk wanda ya yanke ki daga ta daga aljanna ta daga dukkan wani alkai muna gane ha qalat bala ya rab tace bala na yadda ya ubangiji Kala sai ce "Fadali kalaki" sai Allah ya ce to yanzu hakan ya tabbata a gare ki ma'ana wanda ya sadar da ke zan sadar da shi zuwa ga alkhairi zan sadar da shi zuwa ga rahma zan sadar da shi zuwa ga aljanna zumunci wanda ya yanke ki zan yanke shi daga rahama zan yanke shi daga aljanna zan yanke shi daga dukkan alkhairi muna gane ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه sannan sai abu huraira Allah ya kara masa yadda yake itraku in shi'tum ku karanta wannan ayar in kun ga dama Allah ya ce fa hal asitum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum kun kusata in kun juya baya shin kun kusata in kun juya baya ku yi barna a bayan ƙasa kuma ku yanke zumunci muna gane wanda ya juya baya ya bar hanyar Allah shine wanda yake barna a bayan ƙasa kuma ya yanke muna gane shi sai shi daga cikin yana cikin sifar ulul albab a ah, su ne masu sadar da abin da Allah ya ce su sadar muna gane ha sai Allah ya ce masu wani yanke wannan zanuncin ula'ikal ladina la'anahumullah wadannan su ne wanda Allah ya tsinewa fa asammahum wa a'ma absarahum sannan ranar kiyama Allah zai targa tsinewa a ranar lahira gabe banta kuma ga makanta haka mai yanke zumunci zai tashi kamar wanda ya kisan kai dan wanda ya kisan kai Allah ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ha kawai ka je kashe mumini ba da dalili ba da gangan to sakamakon ka shine wutar jahannam khalidan fiha kuma zai dade a cikin ta wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya fushi shi wa la'anahu Allah ya la'ance shi wa ajjalahu adaban azima sannan Allah ya mai tanadin azaba mai girma Allah ta'ala ya tsare da zumunci yanke zumunci yana janyo abubuwa guda uku na farko tsinuwar Allah na biyu makanta a ranar kiyama da kuma zama bebanta ma'ana dalili shine kai ma a duniya an gaya ma baka yadda ba an gaya ma baka ji ba sai kai kamar baka ji ba an nuna ma sai kai kamar ba gari ba an fahimtar da shi ka kasa fahimta kuma duk wanda ta zai shiga wutar jahannama a uku ne suke ja masa shi sa Allah a wani gurin ya ambace su a matsayin ni'imar da za a gode wa Allah in kai amfani da su wani gurin Allah ya faɗe su a matsayin dalilin da zai sa ka shiga wutar jahannama cikin suratul nahl Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya ce shi ne wanda ya fitar da ku daga cikin mahaifiyarku la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a bayan kun zo duniya ake sa muku ido amma ran da aka haifi jinjiri baya gani da zaka je ka masa haka za ko kifta baya ne, daga baya yake gani wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara sai aka zo duniya ke samun gani wal afida aka zuciyar da zaka rinka fahimtar wannan daidai ne wannan ba daidai bane sai ka zo duniya amma Allah ya ce biya muku ne la'allakum tashkurun don ku gode wa Allah ku yi da'ar Allah da waɗannan shi sa wanda yake zuci bai gode ni'imar da Allah ya masa ba shi sa Allah ce zai mai da shi gobe bebe a ranar alkiyama Allah ya tsare mu wato wanda ya gani a wuta rashin amfani da asam'u samu wal basaru wal afidatu shine ya dama yaje shi wutar jahannam wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ya ce mun halittu waɗansu mutane don mu cika wutar jihar nan da su amma ga su mutane lahum qulubun la yafqahuna biha ga su zuciya amma ba sa iya fahimtar gaskiya da zuciya walahum a'yunun la yusiruna biha ga su da ido amma ba sa iya ganin gaskiya da ido walahum adanun la na biha ga su da kunni amma ba sa jin gaskiya da ku sai Allah ce ita kal an'am waɗannan kamar dabbobi sai balhum adall sai sun bi dabbobi ma lalace ulaika humul zalimun ku shi sanan ma Allah sai ya hada yace fa la saytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa sammahum wa a'ma absarahum Allah ta'ala sai mun gane ma'anar hadisin ko قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس عن ابن عباس قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق وجله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إذا كان حسنا كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد بعد ولا يجد عندك شيئا محصورا قد حسرك من قد أعطيت أخرجه المصنف في التاريخ الكبير wannan hadisin bukhari ya fitar da shi amma a cikin at-tariq al-khabir a cikin at-tariq al-khabir bayan malam ya koro isnadi zuwa ga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya karanta aya cikin suratul Isra wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil ka ba wa danginka haƙƙinsu ma'ana Allah ya hore ma kana da wadata to danginka ma suna da haƙƙi a cikin wannan wadatar ta wal miskina da kuma wanda ba shi da shi shine miskini wa ibn as-sabil da kuma dan tafarki mana mutumin da ya taho daga Nijar zai karasa Lagos iya Kano sai guzurin sai yanke kana da wata rafa ka bashi yana da haƙƙi sai amma Allah sa kaida ce wala tubaddil tabbiya. kada kai almubazzaranci saboda innal mubashirin ah, innal innal innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin a قال سعد الله بن عبد bada fa'amarahu bi aujabil huquqi Allah a cikin aya ya fara da umartarsa da mafi zama wajibin haƙƙi in ka duba mutanen nan guda uku wanda ya fi haƙƙi a kanka ne wanda yake danginka dal qurba daga nan sai al daga nan sai ibnu sabil shine abin da Abdullahi ba ce bada fa'amarahu bi aujabil huquqi Allah ya fara bayani sai ya umarce shi da mafi zama wajibin haƙƙi daga cikin haƙoƙi wa ala afdalil a'mal sannan yana masa zuwa ga mafi falala aiki idan kana indahu shay'un idan ya kasance a tare da shi akwai wani abu na dukiya in dai kana da wadata to wa atdal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil ka ba danginka ka ba wanda ba shi da shi ka ba matafi wanda guzurin sa yanke ka taimaka mata me yasa saboda addinin musulunci so yake mu ringa kaunar juna kuma hanyar da ake biya shi shine hanyar kyauta muna gane hanyar kyauta duk wanda ya baka wani abu za ka ji kana son shi muna gane duk wanda ya baka wani abu za ka ji kana shi sa Allah tabaraka wa ta'ala in zai ce ma ka bauta masa ko zai hana ka wani abu sai ya gaya ma abin da ya yanzu kalli misali a cikin suratul baqara muna da misali a cikin suratul baqara muna da misali a cikin suratul nahl muna da wani wannan wani bayani a cikin suratul zukhruf da sauran surori misali Allah ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an, fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah shine wanda ya shimfida mu kasa ya gina muku sama ya zo muku da ruwa da wannan ruwan yake fitan muku da abinci da Allah Allah ba ya abubuwa da yawa ba sannan sai ce mafala ta tsalu lillahi andada kada ka sanya wa kisha ba zuwa kawai ya dai shine ya halice ka yace ai sai kai ka dole sai kai ka zafa kabar ka kamar yadda muke wa ƴaƴanmu da matanmu sai da Allah ya gaya ma abin da ya ma da karanta cikin suratul nahl tun daga wajen khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin kai ka fara ma da khalaqas samawati wal arda bil haqq kaje har gurin wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun idan idan da qur'ani ka da shi tun daga rabin shafi ana na ta amrullahi fala tasta'jilu ta fara tun daga wajen rabin shafi ka gama da shi ka zo gama wannan shafi na wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wasina ka juya shafi mu alqa fi ardira wasiya an tamida bikum anharan wa sublan la'allakum Ni ni'imomi ne Allah yake biya nama kaza nama kaza nama kaza sannan sai ya ce afman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun yanzu wanda ya waɗannan halittun kuke morewa zai yi daidai da wanda bai wannan halittun ba shin ba za ku tunani ku dokar Allah ba to nan ma shi isa Allah shi sha Allah da kaga cikin suratul zukhruf tun daga wajen wala in wala in sa'altuhum man khalaqa man khalaqa samawati wal ard in ka fara tun daga nan sai ka ji wallazi khalaqa al azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu har zuwa kashi za da karshe sai Allah ya tabbatar maka da kai tauhidi mana sai da gama nama kaza nama kaza nama kaza kuma kai kanka inda kalli gangan cikin kasan Allah ya ma abubuwa da yawa ina jin na taɓa ba ku labari wata rana a Saudiya bayan mun yi jifa mun gangaro da wajen jifa ko sai ne gole mutum ba shi ba hannun iyana iyanan da shi ba haka ma cinyarsa da tun ƙarshen cinyarsa iyanan ba ba shi da hannun biyu ba shi da ƙafa biyu sannan makawo kasan ko ba a gama cewa Allah ya ma wani abu yanzu kasan ya yi ma dan in Allah ya so sai ya harba ka da hannayen ka nan ya raba ka da kafafun ka nan ya mai da kai makaho ya mai da kai baka ji mu dole ka bauta masa in kana son shiga aljanna amma duk Allah ya baka waɗannan abubuwa shi sa Allah ce ya ayyuhal insan ma garraka bi rabbikal karim me yake rudinka game da al'amarin ubangijinka mai karanci allazi khalaqaka fa sawwaka Shi ne wanda ya halice ka ya daidaita kai kinsa kai gyara bi ayi suratin ma a rabbaka amma Allah dai ma wannan wanda ana sai kamar yana ganin Allah bai masa ni'ima ba bayan in wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da raka irin diga ni'imar da Allah ya ma to ba ta da iyaka ni'imar da Allah ya ma ba ta da iyaka abin da aka tuna yanzu wani yana cin ana asibiti bai san inda yake ba wani ga rashin lafiya ga ba kuɗin magani ko ba ɗauke mai sallah amma kai ga lafiya baka bukatar kuɗin magani amma sai kin sallah wannan ma sai aka ce wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil ubawa ma'abuta dangin wanda wanda kuka da jini da su ku ba su haƙƙin su muna ganewa ku ba su haƙƙin su da miskine da kuma wanda suke yin tafarki وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول sannan Allah ya sanar da dan adam cewa in ma baka da shi to ga magana da zaka ringa giya mutane muna gane ga magana da zaka ringa giya mutane idan idan idan idan idan ka ka ka bakar kusis wa imma tu'ridanna anhu mubtigha rahmatin min rabbik tarjuha idan ma ka kauda kai da gare su saboda neman rahmar ubangijinka da kake kwaɗayinta mana ba ka da shi ya kana kwaɗayin rahama kana so ka ba su amma rashin haka yasa ka kau da kai to ba haka zaka ga ba kullahum qawlan maysura sai ya biya musu magana magana mai sauki in mutum ya zo da kai kana da shi ka bashi in baka da shi ya biya mai magana mai daɗi kakka yaudare shi kada ka zalunce shi ka biya mai magana magana mai daɗi ina ba ka mun gane muna gane ka gaya mai magana mai daɗi idatin hasanatin ka annahu qad kan wa la'allahu an yakuna insha Allah Ma'ana yayin da arziki ya zo idatin hasana ka annahu qad kai ka ce ya kasance mana kamar ya zama mai arziki wala allahu an yakuna insha Allah to ana kyautata mutum zato in Allah ya yarda ga yadda zai kasance mana Allah ya baka arziki shine wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik kada ka sanya hannunka rataye a cikin wuyan a daura a cikin wuyan mana ai haka ne in ji Hausa zai ko amma abin da ake nufi shi ne kaka zama rubuci ai duk mutum da ganin sana a aure ba ka tunanin ya dauko na aljihun sai ba ka. muna gane laraba suna da wani yare da suke da shi kasan mu a wasu muna da yare inda zan zo nuna wani anan ce dan kuɗi ko ya gane me nake nufi idan na ce yana da hannun jarirai ma an gane in na ce yana da hannun yan dambe kowa ya gane in na kallo na ce wani danko ne ai an gane ko tauri ne ko rogi ne duk mutane sun gane ba a mu ko tare da shi to laraba suna da shi su gana masu sai su maglulatul yadi mai tankwararren hannu a mana kullum hannunka ka wuya yake ba ka sako shi ba ne ka ba wani wa qalat al yahud lahi maglula haka da suka ce wa Allah lahi maglula Allah ce gullat aydihim wa lu'nu wa lu'nu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa sha suka ce hannun Allah kan kware ki Allah ya ce su ne da hannunsa a tankware amma hannun Allah a buɗe yake yunkin kaifa sha yana bayarwa yadda ya ga dama shi sa inganta hadisin Bukhari da Muslim rahamar Allah ma da tuban Allah Allah da da safe da rana sai shimfiɗa hannunsa don wani wato rahamarsa don wanda ya laifi da dare tuba in dare ya shimfiɗa da wanda ya laifi da rana ya tuba mana wala tajal yadaka maglulatan ila uruqik ai la tu'ti shay'an ya zama baka ba da komai wala tabsuqa kullal basti kada kuma ka ringa shin kuɗa duk abin da ka samu ka ɗiba ka bayar duk abin da ka ai wa yas'alunaka ma la yunfiqun qul ilmi al'afu sun bai kuma za ka ringa bayarwa shine al'afu ma baqi min al-haja ma baqi min al-haja إذا كنت تريد أن تنفق فلا بد أن تنفق من مالك ما بقي من الحاجة idan zaka ce da dukiyarka to ka bayar bayan bukatarka mata kana jin yunwa ka ba wani a ita wannan haƙƙi wannan ko falala kana bukata ka fito take gunin ta a muna gane ha mana to bi inda ka ringa bayar duk abin da ke hannunka abin da ka samu ka bayar ka bayar da wani ka ci wani inda dama ka aji ba ga hadisin sa'ad ba manzon sama ya duba shi ce zai wasiya da kashe tsaya a wani abatiri abinda ya ce mai ai ka bar ƴaƴanka mawadata shi ya fi alkhairi da ka je ka bar su talakawa suna miƙa tafin su gudun mutane ana ba su duk wanda bai da shi sai ya roƙa in ga mutum baya ruka yana samun dan abin da zai ishe shi bukata ne ko da ba wadata ba amma a ce kutu kutu baka da shi to wata sai ka tuno wani wanka sai ka tuno wani tsanin mahaifinka sai ka tuno wani abokinka sai ka tuno wani makocinka kaje ko dai ban koya hana shi sa yake wa amma sa'ila fala tanham wanda ya zo ruka <coughs> kada ku tare shi ku shi muna gane ha fataqa'u da maluman in ka bada dukiyarka duka ko ka hana sai ka zama sai ka zauna maluman abin kaman ya ci ka ba'du wanda idan yanzu na samu kuɗi gaba daya sai na bayar wanda zai zo daga bayan na bayar zai sami ni ba da shi to sai rinda zargin ka ai kana da shi ka hana shi mun gane kaman ya ci ba'du wanda zai zo daga bayan ka riga ka bada dukiyar din kuma sai zarge ka ce shi hana shi misali ina da ina naira dubu ɗari biyu ina samun ta sai na bayar sai wani ya ji labari ya zo ba yadda za ya tunanin mutane kana da dubu ɗari biyu ka ba da shi duka lalaka ne ku ba ba wani zai ga jiran da ka ba da dubu goma ko dubu ɗari gare ka jiran da ka bayar da miliyan ɗaya ko miliyan goma gare ka haka ne ko ba ka ba to waɗancan sun zo ka ɗauka ka ba su shi kuma wannan ya zo kana shi ya ɗauka ka nasa kai Shi shine ƙa'u da maluman sai ka zauna ka zama abin dargi yalumu kaman ya'tika ba'du wanda suka zo daga baya suna so su roke ka sai su fara zargin ka wala yajidu indaka shay'a gashi eh, ba samu komai a gare ka ba wanda suka zo suka roƙe ka ba samu komai a gurin ka sai su koma suna dargin ka ai hana mu yayi ai mutsaran mu yayi dama baya san mu na ga in zai wuce a motar ko gilas baya saukewa dan mu talakawa ne kasin talaka zai wahala da talaka da mai kuɗi wa ya fita kama da matsayinsa a iya tunaninku da talaka da mai kuɗi wa ya fita kama da matsayinsa eh wa ya fita kama da mai kuɗi bayan kuɗi ne talaka ne talaka ya kowa kuɗi da talauci talaka talaucin abin arziki ne in ka taka shi ba gani ba dan talaka ne ka wuce baka sani ba ka fanna tsamai ruwa dan ni talaka ne ka wuce kan ba kula da shi ba ka mai sallama ai dan ni talaka ne shi komai aka masa shi talaka ne shi komai ya masa dan talaka ne shi shi san ku kuna faɗa talaka yanzu ce ma ai shi talaka ne ai dan mu talakawa ne dan kaza ne to dan wani dan kai talaka ne ai ba ba ba shi dora ma ba kadara ce ta fada ma ta nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ da بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله يرضى رايوا kai kaddarar talauci sai ta fada ba za a wani da lafiya wani kuma kaddarar rashin lafiya ce ta fada masa muna gane za a wani Allah ya halicce shi da sifa mai kyau amma wani gungu wani makawo wani baya gani kaddara ce ta fada ma haka za a wani da kudin sai yana lalewa ya kashe abin da ya gana ma ya koya wanda ya ga ma amma ka ko baka da shi ko ba da ka iya kuma dole ka ce da Allah ka gode ba ka bane dole ka ce da Allah ka gode muna gane ha ma'ana da abin da ahir ke so ku nuna mana shine in kana da wadata ka ringa bin ka a sannu a sannu bayan wancan aikin da za ringa yi na ce na kuɗa na bawa danginka da waɗanda ba su da shi da ƴan hanya to ko ba duka ka ringa bayarwa ka san waɗannan neman gwalinta ne shi burinsa a ce shi ya bayar kawai don an ce ka bayar sai me har yanzu ba mu da ba mu da fahimtar addini na yadda za je mu ringa yin wani aiki a ɓoye shi kuma yin aiki a boye ba wanda ya sani sai Allah shi ne irin aikin da za ka roƙi Allah kuma ya karɓa addu'a mu karanta hadisin Bukhari da Muslim kuma mun taba hadisin Anas bin Malik wayansu bayan Allah suka yi tafiya da suka yi tafiya sai suka je bakin sai ruwa ya taso sai suka shiga cikin wani kogon wani dutse suka shiga su fake suna shiga wani dutse gangaro rufe su ba za su ɗauki shi daga sai suka yanke shawara mu roƙi Allah da aikin da Allah ya san mun yi dan shi na farko aikin da ya dan Allah shine in ya samu abinci sai ya ba wa iyayensa sun ci sannan yake ba matarsa da 'ya'yansa yace ya ubangiji wata ran nayi tafiya na je neman wani abu ban je na tatso wannan nonon da nake ba iyayena ba sai na je na tatso a daidai lokacin kuma sun yi bacci ni kuma ina ganin iyayena ne suna bacci ya zan kashe su da Allah in ganin kin ba ba sai ka kar dawo wani wasu mare ka sai baba baka ji fawo da ma ka mare shi da rana na so rama zai samu dama yace ya ubangiji saboda kan na tashi iyayena ƴaƴana saboda yunwa suka zo ƙarƙashin kafata suna iyo amma ni ba zan iya ba wani babba ba iyayena ya ce ya ubangiji sai da suka tashi sannan na ba su suka sha sannan na ba wa ƴaƴana ya ubangiji in ka san nayi wannan dan kai ya ubangiji ka buɗe mana kofa sai dutsen ya dan buɗe, amma ba yadda ya suke fitowa dan ya ce ya ubangiji ka san akwai wata gidan ɗan uwan mahaifina duk duniya ba mace da nake so irin ta nayi nayi ne zina da ita ke da wata rana sai ga ta kawo min kanta da kanta akan waɗansu ɗan dirhamai yace ya ubangiji ka sani har sai da je kanta zan yi zina da ita sai da ce kada ka huda zobe ba tare da haƙƙinsa ba ma'ana kada ya zina da ita ba kada ya zina da ita ba su da ke biya ka ɗaura aure ba yace suna faɗar haka sai tsoron Allah ya duni sai na fasa yin wannan zinar kuɗin da muka alƙawari da ita sai na bata ya ce ya ubangiji in ka san nayi wannan aikin dan kai Allah buɗe mana inda zamu fita sai biyu sai ƙara masa duk da haka ba za su ba sai ya zo ya ce ya ubangiji ka san wata ran na ɗebo ɗin ƙodago sun mun aiki ɗaya daga cikin su bai karɓi sa ba ya juya ya tafi ni kuma na ci gaba da haɓaka kayan nan na ci gaba da haɓaka kayan nan bayan an daɗe bawan Allah nan ya dawo ya ubangiji yace ce malam na zo ka bani haƙƙina ya ce duk abin da ka gani a nan gurin na ne ɗebe ka mutumin ne ya ce haka mala za ka mun arziki za ka mun izgili ba ka zane kuɗin aikin na ba ya za ka ce duk ne wannan aka ce akwai shanu akwai dabbobi akwai kaji akwai kaza dukiya mai yawa ya ce wallahi na kan aka yi kore su gaba ɗaya tafi da su shi ma ya ce ya ubangiji in ka san na yi wannan dan kai dan neman yadda Allah buɗe mana ko. nan take dutse gangara ya ba su lafiya ko ba ka fito suke da kai su kaga aikin da ka roki Allah to shi kuma shedan baya son dan adam yayi aiki ibada kuma ya koyi shi sa wani zai baka taimakon dubu goma kawai dubu goma fa sai a cikin mutane sai a cikin mutane zai ɗauki dubu goma ya baka wai shi a ci ai mai taimako ne wani kuma ya baka da kai sai shi amma ran da ka bata mai yana cikin ɗan majalisarsa nan fa yake zuwa ba shi dubu goma ko dubu biyar amma saboda rashin mutunci ya maka da ga lalata so ake ka yi abin ka koyi da kai sai Allah ba wanda ya sani yanzu azumi wannan kuma mutum ne sai ya nuna mutane yayi azumi dan da ranar zai zo majalisar ku zauna ya fara hamma akar baka lama kana hamma sai ai ka san yau alhamis wai yau azumi shi Wasu ya ga muku yana azumin alhamis da rikin wani kuma zuwa zai ringa gengedi a cikin ku yare kana gade su wallahi ji ai ka san ba ma bacci sosai jiya tilawa izu ashirin ne daga karfe biyu zuwa kaza ina ran wanda kaje kai tilawa ka tilawa kai ta shafa kana da tilawa ba ka da tilawa mu ba domin. tilawa kai ta shafa kuma ba kai tilawa bane dan ka zo ka dinga mana kafafa kai tilawa ne dan Allah ya yarda da kai amma ya samu dama ba zai gode wa Allah waɗansu sun cikin dare sun kasa tashi ba amma shi yayi tashi har yayi tilawa izu ashirin Allah wani ba godiya zai wa Allah ba Domin me zaka zo ka faɗa muna gane ha to shi sai ce mai wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'ud maluman mahsura masuran ai kad hasaraka man kad a'taita sai ka zama masuran wanda ba shi da shi domin wanda ka riga ka kai bai ka bawa din ya dare kai ka da shi muna gane ha wannan hadisi hadisi ne da'ifi abin da ya da'afa hadisin shine mu je kan Muhammad ibn Abi Musa Muhammad ajawa Muhammad ibn Abi Musa layi ajawa Muhammad ibn Abi Musa layi an ja ko to Muhammad ibn Abi Musa majhul ne Muhammad ibn Abi Musa majhul ne majhul ne ai nayi magana akan aljihalatu fil hadith da ka ba na babu fadli silati rahim babu da zai magana akan falalar sadar da zumunci shine babu mu na 27 a cikin wannan littafin قال حدثنا محمد ابن عبيد الله ابن عبيد الله قال حدثنا ابن عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأعلم عنهم قال لئن كان كما تقول كأنما تصفهم المن ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو عوانة وابن حبان وأن حديث الإمام مسلم يبتد شيء أكا إمام أحمد يبتد شيء في المسند أكا أبو عوانة أكا ابن حبان ما نذكره إسنادي لك محمد بن عبيد الله zuwa ga abin Hurairah Allah ya kara masa yadda Abu Hurairah yace ata rajul rajulun nabiyya wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqal sai yace ya rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam, ya ce ya ma'aikin Allah inna ni li qarabatan asiluhum wa yaqta'un ya ma'aikin Allah lallai ni ina da wasu dan uwa ina sadar da zumuncinsu amma ni suna yanke ni ni ina zuwa gurinsu ba sa zuwa gurina ina yi musu duk abin da zumunci ya kamata a yi amma ni ba sa yi shine ina sadar da zumuncinsu suna yanke ni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya ya ma'aikin Allah ina kyautata musu gurgudan hali su kuma suna muna namu ni ina kyautata musu su suna muna namu kasa ana samun wannan cin cikin yace wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum kuma tare da wannan ya ma'aikin Allah suna mun mauta suna yin mau suna yin mun mauta bisabbi wal ghadab wal jafa ban wuce zagi ba ban wuce su fishi da ni ba ban wuce su mun jafa'i ba ya ma'aikin Allah amma kuma wa ahlumu anhum ni kuma a tahammalu wa asbah ina dura wannan abin da suke mun ma ina musu yambar amma yan uwansa ne haka mutum ya ce kala sai annabi sallallahu alaihi ce la in kana kama taqul in har wannan labarin da ka bani ya kasance gaskiya ne muna gane ha ka annama tusiffuhumul mallu ai wannan kamar kana jefa musu wato toka ce mai zafi kamar kana zuba musu toka mai zafi a bakin su muna gane kamar kana jefa musu a wannan almanu shine arramad wannan toka mai zafi kamar kana musu haka imamu nawawi yace ka annama tut'imuhum arramad alhar ai kamar kuna kana ciyar da su wato wato toka ce mai zafi malam ce wa ko tashbihul lima yalhaquhum min alalami wannan kamantawa ne da abin da zai same su na jin zafi bima yalhaqu ad kila ramad alhar min al'alam irin kwatankwacin wanda ya je dauki toka mai zafi zuwa irin zafin da zai ji kai ma irin abin da zai mushi wala shay ala hada almuhsin amma shi wanda yake kyautatawa babu wani abu na cutuwa a tare da shi bal yanaluhum al'ithmu al'azim fi khati'ati za su samu zunubi ne mai girma saboda sun yanke zumunci da wannan bawan Allah Mana dai kamar kana ciyar da su toka ne mai zafi mana kai kamar ka dauki hanyar aljanna su kuma sun dauki hanyar ina wutar jahannam muna gane ha wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim zahirun alaihim min Allah min Allah zahirun wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim mana zahirun alaihim wanda zai taimaka maka akan su la yazalu ma'aka ba zai gushe ba a tare da kai min Allah daga wajen Allah mun ga mun gani ma'ana Allah zai baka wani wanda zai ringa taimakon ka daga wajensa ma'ana mu'inun laka wa yadfa'u anka adahu wanda zai ringa taimaka ma yana hana cutuwar su zo same ka ma'ana daga cikin mala'iku ke ma dumta ala matakar ka tsaya akan haka kana kyauta musu suna muna nama kana sadar musu da zumunci suna yanke ma suna mawauta kana yin hakuri da su to lalle Allah zai aje ma mutum to kaga wannan Allah zai aje ma mutum ki ashe ya yi shi ke ashe abin da zamu tsakanin mu dole ne a cikin yankun ga tunda har a cikin sahabbai aka samu wanda ɗan uwansa suke masa wannan kai ma a cikin yankon ka za a samu a samu wani daga cikin ɗan uwanka baya son ka muna na mai kai kuma ka fita masa kana sadar da zumunci shi kuma yana yankewa yana ma mawauta kana haƙuri da shi da haka ci gaba yake zama a cikin rayuwa duk wani mutum da zaka ga cewa ya ci gaba a rayuwarsa rayuwarsa ta zama abin misali da za ka je ka zaga ya yi gwagwarmaya da abokai yayi yi gwagwarmaya da ɗan uwa an yi masa sharri kala kala an cutar da shi kowace irin fuska amma wannan shine gishirin rayuwar kamar yadda mai ta'alimu ya faɗa ya ce duk wanda zai hau kan gadar ɗaukaka sai ya bi ta takalar jarrabawa sai Allah ya jarrabe ka wani ma za ka ga kaninka ne sai Allah ya jarrabe ka da shi baya ganin mutunci ka baya ganin kimar ka duk yadda mutane suke ganin kimar ka da mutunci ka shi baya wani za ka ga makoci ne Allah zai jarrabe ka da shi amma in kana yin abin da Allah ta'ala yake so shi Allah madauki sarki ya kula da kai ina ba ta mun gane قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا الرداد أن أبا الرداد الليثي أخبره أن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعنا بتته wannan hadisin bayan malam ya koro isnadi daga Ismail ibn Abi Uwais har zuwa ga Abar Raddad al-Laythi Abar al-Laythi yace yace yace shi salama abu salama ibn abdurrahman shi ne ya ce abar rajad al-laifi ya ba shi labari ya ba shi labari daga ba an abdurrahman ibn auf daga abdurrahman ibn auf Allah ya kara masa yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukaki mabuwayi yana faɗa wannan ya suna wannan hadisi al-hadisul qudsi wani malami ya tattara wannan al-hadith al-qudsiyya a mujallaji guda ɗaya. mana duk hadisin da ya zama al A nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mazajen hadisi dan riwaya daga Allah Allah sallama riwaya yayi daga Allah Allah yace ana Ar-Rahman ni ne Ar-Rahman ni ne wanda na cika da rahama sunana ne kuma Ar-Rahman wa ana khalaqtu ar-rahim kuma ni ne na halicci zumunci washtaqaqtu laha min ismi sannan da na halicci zumunci sai na tsago masa suna daga sunana Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim kana ƙara nunin alifin nuni ya zama Ar-Rahman to daga nan Allah ya ko dai daga Ar-Rahman ko daga Ar-Rahman daga nan shine Allah ta'ala ya tsago masa suna sai ce kuma wasalaha duk wanda ya sadar da zumunci wasaltuhu ni kuma zan sadar da shi zuwa ga aljanna duk wanda ya sadar da zumunci ni kuma zan sadar da shi ila rahmati wa mahalli karamati zuwa ga rahmata da kuma mutuntawa sannan yace wa man qata'a duk wanda wa man qata'aha duk wanda ya yanke zumunci to shi kuma wannan battattuhu shi kuma wannan zan yanke shi wanda ya yanke zumunci shi ma zan yanke shi daga ina daga rahamata ma'ana ba shi ba samun rahamata saboda mai ya riga yanke zumunci wannan hadisi ne alkulisi Allah madaukakin sarki ya faɗa ina fatan mun gane kaga zumunci abu ne da yake da muhimmanci abu ne da yake da kima abu ne da yake daraja amma yanzu muna wasa da shi wani yanzu yana da wa mahaifiya wacce bai san inda take ba wani yana da kanin mahaifi da bai san inda yake ba kuma nisan ba mai yawa bane kila yana nan burgen da shi kuma yana sharada wurin da za ka iya zuwa a ƙafa ta yadda ka gane zai iya zuwa a ƙafa ka ajiye min miliyan ɗaya a sharada a ƙafa lala zai je kuma zai je ba wani a miliyan ɗaya a ƙafa sai je jigawa sai ka biyo sai ka biyo ta ringin ka ganshi duk wani hanyar yanke ya sai zai biya yanka ya amma ba zai iya zuba zumunci haka in kana so shi mutumin Najeriya in kana so ka gane abin zai yi ko ba zai yi sa kuɗi kana sa kuɗi za ka ga abin zai yi yanzu haka dinnan gurin kowa ya yarda cewa da za a je naira miliyan ɗaya kai dubu ɗari kamar da malamin nan ya faɗa a sharaɗa daidai kuna ganduje a ce duk wanda ya taka da kafa ya je zai samu dubu ɗari yala za a je kuma lafiya Allah wani a dubu goma zai je a dubu goma sai daga je fitar da shi kuma duk makon da za ka yi wani shafi saboda muna da alaƙa da kuɗi amma ba ma san lada muna da alaƙa da kuɗi amma ba ruwanmu da lada to ga dai abin da Allah yake faɗa a hadisul kursi game da shi Allah ta'ala ya shirya da mu قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة أن عبد العباس قال دخلت على عبد الله بن عمرو في الورط يعني أرضا له بالطائف فقال أطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إسبعه فقال الرحم شذنه الرحم شدنة من الرحمن من يسلها من يسلها يسله ومن يقطعها يقطع وانا حديث بين يقرأ اسنادي زوادا عبد الله بن عمرو زوادا ابي العباس هكذا يقول abul abbas sunansa muhammad ibn abdullah ko kuma ibn abdurrahman ibn qarib al-thaqafi ibn hibban ya ambace shi a cikin aftiqat gane ha to abul abbas yace na samu abdurrahman a abdullah abdullahi ibn amr dan qas a wata gonarsa alwahqu shine gona shi sa ce yani abdallahu bi ta'ifa wata gonarsa ce a garin فقال يتي عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اسبعه فقال من ذلك سلم يا منا منا أن يأتنس سنة سيتي الرحم شجنة من الرحمن يتي زمنشي ونبربي gurbi وجن daga Ubangijin Rahama. mana gurbi ne na rahama daga wajen ubangijin rahama ina ba ta an gane man yasiru ha yasiru shi wannan gurbin duk wanda ya sadar da zumunci to zai sadar da shi zuwa ga rahamar Allah wa man yaqta'uha yaqta'u duk wanda ya yanke shi kuma zai yanke shi da kai zuwa ga rahamar Allah laha lisanun qalqun zalqun yawm al-qiyamah zumunci a ranar alkiyama yana da harshe sakakke wanda ba wanda zai hana shi magana sannan wannan harshen zalkun mana harshe ne mai hikima mai kaifi wanda kasan akwai mutane da suke da magana mai kaifi yana faɗa za ka rasa to yanzu baki mai kaifi shi an sake shi da fasaha ya ƙi gani ai zai iya kare kansa to haka harshe yake ga fasaha ga kaifi kuma shi zai bayanin kayan kishi ta ya za a yi kai nasara to kaga wannan yana mana lalle wajibcin sadar da me sadar da zumunci qala haddathana mun zo قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية ابن أبي مزرج عن يزيد ابن رومان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله من وسلها وسله الله ومن قطعها قطعه الله تبارك وتعالى Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin a cikin Kitabul Adab shi ma dai kamar na baya ne fassara sama duka kamar ta baya ce ina ba ta mun gane to ina ganin zamu dakata abin abin da na faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan kuskure Allah mana afwa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe ne da karatu saboda ta ya salamu ala asadin nabiyina wa ashraf an zana mu sati biyu ko na zai gina mu kamar a sati